A washe garin harin ta'addancin da ya sanadiyar mutuwar jandarmomi goma sha tara a ranar talatin da ɗaya ga watan Yulin da ya gabata a karkarar Torodi da ke jihar Tilaberi ne, sojojin jamhuriyar Nijar suka kaddamar da wata rawar daji mai sunan Billu Gold Boni da nufin zakulo masu hannu a wannan mummunar ta'asa, lamarin da ya ba da damar hallaka 'yan ta'adda akalla ɗari. Hukumomi sun yaba da samun wannan galaba da ke zama abin alfahari. sa'idu halidu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida vraiment sadaukar da su eh, so za mu gai da kuma ƙarin kuzarin da mahukumta ga ba su da da mutane ke yi alhamdulillah muna cewa a yanzu nan dai muna ganin mun ganin kan abun yadda ya kamata insha Allah ta'ala in an zage hakan ga sannu a hankali za a samu sauki sosai yadda ya kamata a huskar nan ministan cikin gida da muka mun samu karfin gwiwa kuma mun imani da abin da gwamnati aka yi lalle ya kama hanya ya samu siradi wadda dai muka tsammanin za a samu eh, kawo karshen abin haka zalika a yayin wannan samame askarawa na nijar sun lalata motoci da ɗimbin harsasai da ma'ajiyar man fetur a wannan yanki da ke tsakiyar iyakar nijar da burkina faso da fadamar kogin sirba wani ɗan rajin kare hakkin jama'a son Allah dambaji na cewa irin wannan nasara abu ne da ka iya kwantar da hankalin talakawa. Talaka da ta gona bida abin da ya ce an iske shi an kashe shi abin da magare an kone sai mu ce alhamdulillah tun da yanzu matakin nan suna tafiya wa da ake so wanda duk yasan san sojojinmu na kasashenmu na na Sahel an san sojoji ne masu hazaka sojoji ne waɗanda gaba da rayuwarsu kuma waɗanda cin nasara a bisa abubuwa da yawa. Samun goyon baya daga jama'a da tanadin wadatattun kayan aiki tare da ƙarfafa hanyoyin inganta rayuwar jami'an tsaro daga bangaren mahukunta abubuwa ne da ya kamata a kula da su don ganin an kai karshen wannan yaƙi da yaƙi ci yaƙi cinyewa a ƙasashen Sahel, in ji Hamidu cd4d na ƙungiyar Kodaye. Al'ummar Nijar duk gaba su ya kamata su ba jami'an tsaron mu haɗin kai. na biyu shine gwamnati ya ci gaba da ba su kayan aiki alawus in insu da ya zamantu ana ba su in sun bisa hilin daga ya zamanto an ba su hakinsu ɗari bisa ɗari mun yi imani da allah in an yi haka wannan zancen terrorism za mu maganin shi a nan Nijar in Allah yarda. a wani labarin na daban wasu mutanen da ake hasashen 'yan boko haram ne sun kai hari a garin barwa na jihar difa a cikin daren jiya talata inda suka sace wani mutum sai dai jami'an tsaro sun yi nasarar murkushe wannan hari tare da karkashe da yawa daga cikin maharan kwada yake soja biyu sun kwanta dama sakamakon wannan gumurzu kawo yanzu babu wata sanarwar hukuma game da wannan al'amari da ke wakana watanni biyu kacal bayan da mazaunan barwa suka koma gida daga sansanin da suka shafa shekaru shida suna hijira sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.